من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميع المسلمين نارقون الله سبحانه وتعالى da من الشاوى وأيك من الخير na alkhairi كرا gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da من mu ya kara mana da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyyu zalika wal qadiru alai alhamdulillah Allah ubangiji ya kamu rana ta laraba a inda muke karanta wannan littafi mai albarka hikbatun min tarikh wani yanki na tarihi tun daga bayan mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zuwa kashe sayidina Hussein da irin abubuwa da suka faru a tsakani na Sheikh Usman ibn Muhammad Al-Khamis hafizahullah a muna yau 23 daidai ga watan Zulqada na shekara ta 1330 da takwas Hijiriya wanda ta yi daidai da 16 ga watan takwas na shekara ta 2017 miladiya muna da cikin shubuhohin masu sukan sahabai shubuhohin da yasa suke sukan sahabai waɗansu ke la'antansu waɗansu ke kafurta su waɗansu kuma suka fidda su daga cewa su ba mutane ba ne adilai adilai bi ma'ana masu adalci a cikin shubuhohin nan mun karanta abin da ya sauƙaƙa daga cikinsu tun shubuha ta farko ta biyu ta uku ta hudu ta biyar ta shida a makon da ya wuce muna cikin shubuha ta bakwai muna kuma cikin raddi a kanta ita ce shubuhar da suke cewa na abubakar ya zalunci na na fatima gadonta ko ba haka ba mun kawo duka dai a bayanai muna cikin bayani na yau shine wa ahalus sunna ko to ahalus sunna a fi hadhihi mas'ala game da wannan mas'ala in la yabhasuna an uzurin ne abi bakr so ahlus sunna a wannan mas'ala ba sa neman wato uzuri ga sayidina abubakar domin shi sayidina abubakar radiyallahu anhu Allah ubangi yadda da shi yana da hujjojinsa na cewa ba ta cancanci gado ba ya karanta mata hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suke nuna cewa su annabawa al'umman annaba ba a gadon su abinda suka mutu suka bari sadaka ne wanda ake kaiwa baitul mal saboda haka wai ba abubakar bane ne ke neman ma uzuri no ita fatima ne ake neman mata uzuri saboda ba ta fahimci wannan hadisin ba ba ta fahimci wannan hadisin ba Sai da baka san abu ba kai za a nema maka uzuri a ce rashin sani amma ba yanda za a yi wanda ya san abu kuma ya aiwatar da shi yanda ya dace a ce wai an neman masa uzuri kuma لأنهم يرون أن أبا بكر يستدل بحديث domin su ahlus sunna a wajen su suna ganin sayyidina abakar ya kafa hujja da hadisi ingantacce da ya ji kuma kai tsaye daga manzon Allah sallallahu alaihi wanda rawahu Abu Bakr hadisin nan fi sayyidina abubakar karan kansa ya ruwaito shi ya ji shi daga manzo Allah wa Uthman sayyidina Uthman ma ya ji shi wa Umar wa Ali nafsuhu da shi sayyidina Ali mijin Fatima ta din dukkan su suna sane da wannan hadisin akwai wal Abbas babban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa Abdurrahman bin Auf wa Sa'ad ibn Abi Waqqas wa Zubair ibn Al-Awwam dukkan waɗannan majoritin su gabata cikin al'asharatul mubashsharuna na Biljanna, suna daga cikin sahabai masu albarka guda goma nan da aka musu albishir da aljanna sun suna raye kullu ha'ula'i duk waɗannan da aka lissafo su rawawul haditha anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam su ruwaito wannan hadisin daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake tabbatar da cewa annabi ya ce inna la nuratu ma tarakna sadaqa mu ba a gadon mu abinda muka bari sadaka ne saboda haka fa Fatima radiyallahu anha ita na na Fatima Allah ubangi yadda da ita lamma ma qabilat minhu hadha kalam a lokacin da bata karbi wannan maganan daga Abubakar ba bata yadda da shi ba hawala ahlu sunnati ahlu sunna nan ne suka yi kokari an yabhasu an udri li Fatima su neman mana na Fatima uzuri uzuri la Abubakar ba wai abubakar ba ne za a neman ma uzuri li'annahum la yarawna anna huna qad akhta fi haqqi fatima duk ahlus sunna suna ganin sayyidina abubakar fa bai zalunci fatima ba kuma bai kuskure wajen hana ta haƙƙinta ba saboda hadisi ne ya riko da shi kuma ya ji shi daga manzon Allah sallallahu alaihi za a kai khalifan manzon Allah kana tsare gurbin manzo Allah ka zo kuma ka aiwatar da abin da ke sabanin maganganunsa su ba irin mu bane ba irin al'umma bane wanda suke son girma suke son mukami suke son jama'a suke so kaza a ɗare kujera da sunan magadan annabawa ne malamai sannan a zo ana kaucewa daga koyarwar manzon Allah ana faɗan abin da ba haka ba ana faɗan bidiyo'i ana faɗan saɓani mai shi wannan kujeran da kake ga kaga daɗin kake wakilta ya faɗa saboda neman son zuciya ko neman abin duniya ko neman jama'a ko neman majiya ko neman abin nan ko neman wani abin duniya daban ko son zuciya na musamman su ba irin wannan bane in suka yi riko da hadisi su riko da shi kenan ba mai kau da shi in suka yi riko da hujja da aya su yi riko da ita kenan ba mai kau da wa qalu ghadibat ala abi bakr inda suka ce wai ai tayi fushi aina na fatima yar manzo Allah tana fushi da abubakar saboda haka ya cancanci al'ance shi ya cancanci a kafurta shi ya cancanci abinda ake faɗa masa na cin zarafi da cin mutunci to sai mu ce to me zai cutar da abubakar ina na aisha ta hushi da shi me zai cutar da ita eh? ba sa rigima da mijinta wata kila ta kai kushi da mijinta shi sai dina ali kansa zamantakewa tsakanin namiji da mace ba a samun kushi na matan maza Allah ba su fusa ta shi ba har ya daura ce musu wata daya a fata an dan tushe ne wanda ne ne ne ne sai ne zai faru don wani ya kushi da mala don mala ya kushi da wani a kada shi gaskiya misali don na kullace ka na fushi da kai akan rashin gaskiya ba ka yi yanda son zuciya na yake so ba eh, kai kashe na annabi za ka to don me yi fushi da ni ba zai tasiri ba ba zai tasiri ba ina fata an gane mu dauka ma hakan ne to sai ne ya ya sa kai hakan ya cancanci al'anci abubakar haka ya cancanci a kafirta shi da ɗar manzo Allah ta yi fushi ba a zama a samu guroji tsakanin mutane a yi fushi na minti biyar ko na awa ɗaya ba a samu wannan cikin mutane mutum bai fushi da iyayensa eh bai fushi da iyayensa ya tattara jakan shi da fantimocin shi ya ma ya bar gida lallaɓo shi ya dawo ko ba haka ba wannan abu ne ɗabi'a fa is Shi ne aka ce wa naqulu ga amsan da za mu ba su sai ɗan shi'a da suke ce ai na na Aisha ta shi sai mu ce masa ya kun shi'a ma ya zurru Ababakar idan ghadibat alaihi Fatimatu in kana radiyallahu anhu me zai cuci Abubakar idan na na Aisha ta idan na na Fatima ta yi fushi da shi alhali kuma shi Allah ya yarda da abin da ya yi. me fushin mai fushi zai idan don kai abin da ya yarda da Allah Allah ya yarda da shi don shi kai wani ya fushi da kai to sai ne ne zai same ka ai matsalan ka yi abun da zai faranta ma wani ka fusata wa mahalicci shine matsala shine matsala ba san ko an gane ba فقد قال الله التي لقد رضي الله عن المؤمنين ألا يا يرجد مؤمنا إذ يبايعونك تحت الشجرة ألوك تند سكي مك مبايعة أكركش بشير يا محمد صلى الله عليه وسلم فعلم ما في قلوبهم سبود ألا يا سن أدند تشكين زكا تنسو نا إيماني بصورهم الله فأنزل السكينة عليهم يستوكد نسوا أتشكين زكا تنسو وأصابهم يزو يساكن تامس دا fathan qariban wani yaki dabda dabda su bayan wanda Allah ya buɗa musu cikin waɗanda Allah yake ya yarda da su din nan fa kuma ya san abin da ke cikin zuciyarsu wa kana abubakar kana ra'asal mu'minin alladhina bay'u an-nabiyya fi dhalika al-yawm abubakar din yana cikin na ɗaya cikin dukkan sahaban da suka yi manzo Allah baya a wannan ranan a ƙarƙashin wannan bishiya famar radiya famar radiya anhu wa radiya anhu rasul to duk mutumin da Allah ya ce ya yadda da shi shi ma manzonsa ya yadda da shi har ya mutu yana mai yadda da shi to la yadurruhu ghadabu man ghadiba fushin mai fushi da shi ba zai taba masa tasiri ba ba zai taba ma eh, ba zai ba zai taba cutar da shi ba ko ba haka ba yawwa shi kenan in dan shi'a yace muna jin haushinka kana bin sunnan manzo Allah ta ah, ku je ku yi tayi ma misali me ya tasirin ku zai mu in dai nayi abin da ya yarda da Allah kenan har abada sun sa mutum kullum abin da zai rika rikewa yana amfani da shi ni kan abin da nake kai din nan Allah ya yarda da shi Allah yana son shi ni kan abin da nake faɗa din nan nake furtawa Allah yana son maganganun ya yarda da su shine al-ibadat العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة منها والباطنة داما إنت ibada is general name suna ne da ya game dukkan wani abin da Allah yake son shi kuma yarda da shi na maganganu ne da ake furtawa da baki ko na ayyuka ne da ake da gaɓoɓi shin a ɓoye ayyukan da ake furtawan ko ayyukan da ake a ɓoye aka aiwatar da su ko a bayyane ake aiwatar da su kawai kai babban abin da za ka kalla kawai ni kalman nan da zan furtawa ko maganganun nan da nake furtawa Allah yana son su ya yarda da su eh eh ci gaba ka bar mutane kawai ko kuma ka share inda ake cewa a yanzu modern abin nan din terminology ni kan ayyukan nan da nake aikatawa ni kan Allah ya yarda da su kuma yana son su eh ka tabbatar ci gaba da aiki kawai ka bar mutane kar su burge shi ko su kar su burge shi wani ya tafi ma da wando ma duwawo a waje rabi da ya yarda da wannan ya yarda da wannan sai kai da zaka bi sunna zaka damu a fata an gani wani yake tafiya ya yi koyi da bakajen fata na turawa ko black america ko kuma wani abu na yahudanci yana alfahari da shi bai damu ba kai da kake riko da sunna kai zaka damu wai mutane na kallon ka dama al'amari biyu ne inna sa'ayakum la shatta kawai ayyukan ku sun bambanta akwai wanda kawai aikin Allah ya kama tafarkin Allah akwai kuma wanda yake Auliya shaitan Auliya rahman da Auliya shaitan kuma kullum fada ake kullum kokowa ake kullum gwagwarmaya ake kullum fafatawa ake har ranan da Allah zai zo ya bayyana gaskiyan al'amari wanda suka ci ta. to saboda haka mutum in ya tabbatar kawai abin da yake Allah ya yarda da shi manzon sa ya shiga gaba kawai kar ya damu da yabon mai yabo ko wani abin nan fushin mai fushi ko ya yaba ko kar ya yaba me amfani ya yaba maka Allah bai yaba maka ba to shi ne? me amfani yana fushi da kai Allah ya yarda da kai duk da ba riba shi gaba kawai gaba dai gaba dai kawai Allah ubangi ya bana muwafaka yace wa kadhalika naqulu hakanan mu kara cewa mu ahlus sunna law ja'ala ayyu insanin nafsahu makana abi bakri mu ɗauka yanzu da kai ne a matsayin sayidina abubakar da kai ne a khalifan manzon Allah sallama wanda ka zamo khalifansa kai tsaye bayan annabi ya rasu sannan na na fatima ta zo maka tutalibu bil mirasi tana neman gadon mahaifinta annabi sallallahu alaihi wasallam alhalin kai din nan ka ji ƙarar manzan Allah sallallahu ya ce la nura ku mu fa ba a gadon mu fa hal tuqaddimu qawlan nabiyil ma'sumi shin za ka gabatar da maganan manzon Allah ma'sumi da baya kuskure ko kuma za ka kaddamar da maganan na na Fatima inda kai ne yanzu ana azumin inda kai ne ya za ka yi ba an sa kenan ba amsa inda kai ne a matsayin abubakar ka zamo khalifa manzo Allah a matsayin mabu a ko nake tambaya ai ai tambayan ku take yi wa abin nan to shine in eh, ko da kai ne a matsayin Abubakar yau a lokacin kai ne Allah ya kaddara a matsayin Abubakar ka zama to khalifan manzo Allah nana Fatima ta zo neman gadon manzo Allah kuma kai ka taba ce manzo Allah ya ga maka da baki da baki mu annabawa ba a gado mu kai da ya zaka yi abinda Abubakar din yayi shi zaka yi shine in ba haka ba kujeran ma baka cancance ta ba baka ma tantance ta ina fata an daga hawanka sai ka saba ka fara saba maganganu manzo Allah to haka za mu babu shakka za mu gabatar da maganan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan shi ne Allah ce wa in tuti'uhu tahtadu shine kawai in kuka biye masa za ku shiriya to wa kadhalika alqawlu haka nan za mu ce bi anna fatimata wajadat ala abi bakr haka nan za mu ce lallai fatima ta yi fushi da abubakar allazi yazharu wanda abinda ya bayyana annahu min ziyadati zuhuri wannan ƙarin na zuhuri ne wa idrajihi wa laysa min asli riwaya wannan ce anna fatima tawajjadat bayan ta zo ta tambayi sayyidina abubakar gadon mahaifinta annabi sallallahu alaihi wasallam a'a manzo Allah sassala ya ce mu abinda muka mutu muka bari ba a gadon shi mu taron annabawa ba a gadon mu abinda muka bari sadaka ne to nan ne asalin hadisi amma dan karin da aka ce sai daga nan sai na Fatima ta ta fushi da Abubakar wannan ba hadisin bane karin mai bada labari ana kiran shi alhadithul mudraj والمدرجات في الحديث ما أتت من بعد أقوال الرواة اختفلت الحديث المدرج shine a kawo maganan manzon Allah sai a yi attachin din maganan mutum a jiki kamar yanzu misali alhadisul mudraj ku masu ruwaito hadisai ne kun zo kuna ɗaukan hadisi a wajena yanzu ina dictating muku hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuna rubutawa domin masu ruwaito hadisi suna zama gaban malami ne yana faɗa musu ɗaya bayan ɗaya suna rubutawa misali ina cikin rubuta hadisi na ce ƙalan nabiyu sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya dukulul jannata yawmal qiyamati masu shiga aljanna ranar tashin kiyama kaga ku kunna tsukuna me ina dictating muku kuna rubuta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce masu shiga aljanna gobe kiyama ina na faɗi wannan kuna cikin rubutawa sai wani ya shigo mun ta nan ka ce ah mutane abuja ko kuma kun yi seti a can kawai kuna sauraro sai kuka yi a tashin mutanen abuja wanda ku san wannan magana ta wace wani ne ya ya shigo mun yana shiga ta nan ina kallon shi a ah, mutanen abuja yaushe a gari misali kaga na ɗauko manzo Allah sassara ce masu shiga aljanna gobe kiyama zan ci gaba sai wani ya interrupting ya shigo mu ina ɗaga kai na ah mutane Abuja kawai ku he kuka shigar da wannan kuka ce masu shiga aljanna gobe kiyama mutanen Abuja in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan magana ya kamata a bambance ba daga bakin manzo Allah ni mai dictating ne na in solin ta wal kuma wani ne yayi yayi ne to wannan wajen ana kiran shi al in ba hadikai masana ilimin hadisi ba ba masu gane cewa wannan idraji alhalin asalin hadisin lalle mutane masu shiga aljanna gobe kiyama wanda suka mutu ba sa shirka da Allah suka tsaye da sallah suka ba da zakka suka ba da kaza kaza kaza kaza har karshen hadisi shine asalin abin da fito daga manzon Allah sai a sanya mutanen Abuja nan in bracket sai a ce wannan dan wannan dan sentence din mudraj ne mai ruwaya ne ya soka masu riwaya ne suka soka wannan hadisi ina fata an gane ba manzon Allah bane ba daga maganan manzon Allah bane to shi ma ya gama hadisin shi sayyidina abubakar ya ce mata mu taron annabawa ba a gadon mu abinda muka mutu muka bari na sadaka ne sai fatima ta yi fushi to sai fatima ta yi fushi inna baya cikin hadisi wannan mai Ruwai ko hadisi ne kawai ya gane to in ta kawai sai ya kara wannan amma baya cikin hadisin shi yayi kare shine ake kiran shi al-mudraj ina fata an gane ko Allah wanda ya sa mu dace to eh, wannan ba alladhi yazhar da ya bayyana qarara annahu min ziyadati zuhuri zuhuri ne ya kara dan wannan sai tai fushi da abubakar wa idrajihi shi ya soka wannan magana ya shigar da ita وليس من أصل الرواية cikin asalin riwayar hadisi الحديث ثم نرد على هذا الدليل بالتفصيل sannan ga ma yadda za mu yi wa wannan dalilin marati na cewa ai ta yi kusa ta abubakar amma kauluhum innahu irfun cewa da suke abinda ta zo nema gado ne fa naqulu sai mu ce inna nabiyya qala inna la nuratu mu annabi sallallahu ya ce fa mu ba a gadon mu ma tarakna sadaqatun abunda muka bari sadaka ne kawai bi mana alladhi taraknahu huwa sadaqatun abinda muka bari sadaka ce Wani ولذلك جاء في بعض طرق الحديث shi yasa a waɗansu hanyoyin hadisin ma in ka je bangaren muslim ta hanyar imamu muslim ma tarakna fa huwa sadaqatu abinda muka bari shi sadaka to harrafa al-ba'd hadha al su waɗannan masu son zuciyan masu neman suka abubakar din sai suka yi tawilin tawilin hadisi din sai suka mai da ma'in nan annafiya ga waɗanda suka san nahau ma'in nan nafiya kamar ka ce ma akal har a ka sa'am sai in ce ne ma ni ban ci ba na kore cin to sai suka yi amfani da ma din nan wai a matsayin ta korewa wai ma tarakna sadaqatan manzo Allah ce ni ban bar wata sadaka ba maimakon ta zama to ma din al-mausula al-mausula shine abinda muka bari to sadaka sai suka canja wannan din abinda din nan sai suka mai da shi ma suka mai da shi kwara ba mu bar sadaka ba wato sai suka ce ai ma'anan hadisi ma ba mu bar wata sadaka ba in ji annabi ana gado muka bai kun ga yadda baɗini da zahiri e tawilin yadda suka yi tawilin hadisi kamar yadda wani da ya fito waɗansu da suka fito bayan annabi sallallahu alaihi wasallam suna claimin cewa su annabawa ne sai suka yi tawilin hadisi na waila la la nabiya ba'adi sai suka mai da la'in nan suna wato manzo Allah ya bada labari cewa akwai wani mutum zai zo mai suna la la nabiya la nan shine zai zama to nabiya ba'adi bayana la ne annabi la ne zai zama annabi maimakon su mai da ita korewa babu annabi a bayana sai suka mai da la'in sunan wani mutum eh, wani la zai zo nan gaba shine nabiya ba'adi shine zai zama to annabi bayana to kun ga yadda suke tawili din kenan وحرف sai suka yi ولن me tahrif shine ka canja leka ليتا ka canja ma'anan abu فقال ما تركنا صدقة فيجعلون ما نافية أي لم نترك صدقة ni annabi wani ba ba ma barin wata sadaka to sai ya zai abubakar yanzu ya ce annabi ya ce abinda aka bari sadaka ne wai annabi ya ce mu ba mu bar wata sadaka ba wa ahlu sunnati su kuma ahlu sunna yaj'aluna ma sai suka sanya ma din nan ma'ananta mausulatan ai allazi allazi min zaka zo in a abana wal famu haisul mimu minhu bana idan ka je wajen asma'ul mausula cikin alfiyatu mali mausula wal riwayatu sahiha allati fi sahihain riwaya ingantacciya tabbatacciya wanda ta zo a cikin sahihu bukhari da sahihu muslim shine ma taratna sadaqatun birrafi abinda muka bari sadaka sai sadaka ta zamanto menene a ta zamanto muftada mubtada mu'akkar marfu'un bi dhamma sadaqatun ma tarakna sai ya zamanto ma harfu nafyin eh, eh, sai ya zamanto ko kuma allazi tarakna sai ya zamanto allazi ismul mawsul mabniyun ala sukun fi muhalli rafin muftada tarakna فعل ماض مبني على الفتحة والفاعل ضمير مستتر تدبيره نهد سي زمنتو صدقة سي زمنتو خبر سي زمنتو خبر كذا هي زمنتو بالرفع كنا داما خبر مبتدا مرفوع بالرفع ويؤكد هذه الرواية abinda ke kara karfafa wannan riwaya dan ita ce ma tarakna fa huwa sadaqatu ka sai ya zamanto ma din nan sai ismul mausul mabniyun ala sukun fi muhalli rafin allazi tarakna tarakna sai ya zamanto fi'lu madin ah, bina, addalatu, على السكون لاتصاله بناء الدالة على الفائل والفاء ونا زمنتو ضمير المتكلمين مبني على السكون fi muhalli رفع fa'i, sai a ce fahuwa sadaqatu fahuwa huwa din nan sai ya zama fa ya zama ko asbabiyya ko ko ya zama to al huwa din nan damirul ghaib ne mabni ala fi muhalli raf'il mubtada ina fata an gane ko wancan jumlan ta ma da tarakna gaba ta fi muhalli raf'il mubtada wannan sai ta zamanto fahuwa huwa mubtada usani مبتدا الثاني مبني على الفتح هو في محل رفع مبتدا صدقة خبر مبتدا الثاني سمت والجملة من مبتدا الثاني وخبره في محل رفع سمت خبر مبتدا الأول دكان to kaga ba zai taba zamanto wannan fi wannan zamanto ladin nan ma din nan annafiya bane al-mausula ne saboda haka sai ya zama to fannabiyu shi annabi sallallahu alaihi wasallam la yurasu shi ba a gadon shi salawatullahi wa salamuhu alai amincin Allah da tsiransa su tabbata a gare shi bal ala sahih kai maganan da tafi ma inganci take da inganci innal anbiya a jami'an dukkan annabawan da Allah ya aiko ne ma la yurasuna ba a gadon wannan ka'ida ne abinda suka mutu suka bari na al'umman su in nan da aka aiko su cikin su sai a sa a baitul mal a rika ciyar da shi a public interest na jama'an su duk abin da ya kama a fito da shi amma ba sa ta sa sannan masu jayayyen nan wanda suke ce dole kawai na na fatima a baka gado an cuce ta ne an zalunce ta ai suna cewa ai akwai ayoyi da yawa da suka nuna annaba ƴaƴansu sun gaje don me za a ware na na Fatima suka kafa hujja da waɗannan ayoyi kaga dai yan shi'a ai ba sa ba yarda da ma Qur'anin ba ko ba haka ba amma da yake in sun leko sun ga wani waje kamar zai supporting supporting su zai karfafa su za su kafa hujja da shi saboda rashin ma sanin ma fassarar ayan da inda ma ta dosa sai su dauka za ta yi menene za ta goyi bayan son zuciyarsu sai ka samu shi kanshi ma ba su san ma inda ayan ta dosa ba sai ta zama to hujja a kan ba a gare su ba ga hujjoji ayoyin da suke kafa hujja da su wahum yastadilluna bi qaulillahi tabaraka wa ta'ala an zakariya wai ai annabi zakariya ya roki Allah yace rabbi inni wa hana al'azmu minni wa sa'ala ar-ra'su shayban fa habli min ladunka waliyan yarithuni wa yarithu min ali yaquba waj'alhu rabbi radiyan ya zakariya إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا يوا النبي زكريا أتان آية إذا كنت أدعى yace ya rabbi ya ubangiji na inni wa hanal azmu minni ni yanzu fa na tsufa jiki yayi rauni ta'alar ra'asu da kaina gaba daya koma furfura ko ina furfura ne furfura ta kama ni kaina ya fari fat jikina yayi ne yayi rauni na tsufa ban da ƙarfi yanzu ba zan iya gwagwarmayan da'awa ba girma ya zo saboda haka fa habli min ladunka waliyan ya Allah ka bani wani masoyi wali daga gare ka bi ma'ana ka bani ɗa wanda kake so yake son ka ya ni ya gaje ni don Allah wa zai tunanin gadon kuɗi ne wa zai tunanin gadon kuɗi ne eh a tsufan shi wai annabin Allah ya tsufa zai mutu amma wai mai gadon kudin shi yake so a hankalce idan ka dubo yadda ya jero aya ai shi annabi ne yana gwagwarmaya da kafirai da mushrikai sai ya roki Allah ce yanzu fa karfi ya kare tsufa ta zo mun ya Allah ka bani da wanda zai gaje ni ya gaji kuɗi kenan ko da Allah a hankalce ya gaji wannan gwagwarmayan da nake kai da isar wa jama'a addinin Allah ko ba haka ba wa ba mai hankali da zai ce ya gaji kuɗi na mu ɗauka ma kuɗin ne annabi zakariya nawa ya tara kafinta ne fa kafinta ne man nawa mai ya tara mai da'awa annabi ina yake da shan na tara kuɗi ma annabi wata rana ana sallah ko aka ga ya idar da sallah na idar da sallah bai yi mai asar ba ya gudu ya shiga gida ya fito sabai suka yi mamaki yake yana cikin sallah ne ya tuna akwai wani dinari a cikin gida da bai raba shi ba bai son ya kwana ma a gidan shi shi yasa yayi sauri ya fito da shi haka dukkan annabawa suke bari dai mu je aya qalu su masu suka sukan abubakar na ce ya zalunci na na fatima ya hana ta gadon manzon Allah suka ce ai huna a wannan ayan karara abbata alwirasata Allah ya tabbatar da gado tsakanin ya tabbatar da gado domin har annabi zakariya ya roki Allah ya bashi wanda zai gaje shi wa asbataha marratan saniyatan a wata aya can ma Allah ya tabbatar da haka akan annabi Sulaiman inda Allah ya ce wa warisa Sulaimanu Dawuda annabi Suleiman sai ya gaji annabi Dawud wa kana sai yace ya ayyuhan nasu ya ku mutane ulimna mantiqa tsairi Allah ya sanar da mu maganan tsuntsaye in ji annabi Suleiman Allah ya bani wannan ilimi in tsuntsaye sun yi motsi suka yi magana ni ina ji yana jin communication din su wa utina min kulli shay an ba mu komai Allah ya bani komai to dan Allah wanda ya ce Allah ya bashi komai har da aljanu Allah ya hore mai da iska suna fito mai da lu'u-lu'u da makamantansu shine annabi Dawud ya ce Allah ka bani wanda zai gaje ni inna hadha la huwa al-fadl al-mubin wannan falla ce mabayyaniya to kun ji dai kawai su sun dauko warisa gado gado gado ina fata an gano. yanzu don girman Allah shan ja'far mahmud adam allah ji kanshi da rahama yanzu sai muka ji wani dan shi yana karatu yana tarawihi yana karatun alqur'ani gaba ɗaya daga bakar har naci kai wannan wani yaro ne haka ce dan malam ja'far ne mari ga yace ka haba ya gaji malam ja'far gadon kuɗi to a gadon kuɗi bane ba gado don an ce kalman gado gado gado ba na kuɗi bane ya Allah harkokina inan da nake tafiya wannan abin da muke Allah ka ba mu magada imana wanda za su mai gurbin mu su ci gaba da yada abin da muke yada ci gaba abin nan Allah ka ba mu magaji bayan mu wanda zai eh, tafiyar da harkokin almana Allah ka bani magajin da zai gaji ba wai ya zo ya gaji kobo na bane ake nufi duk mai hankali don kai an ce gado sai a yi restricting din shi akan kuɗi kawai ina mutumin kirki annabin Allah bawan Allah ma wai har zai riƙa roƙon Allah ka bani a ya gaje mu ya gaji kuɗi na ya Allah kamar an aiko su don tara kuɗi ba shi bane to bari mu ji wa tafsiru hatainil ayataini ma ya ati ga yanda asalin tsantsan gaskiyan tafsirin waɗannan ayoyin yanda yake amma al-ayatul ula aya ta farko da suka kafa hujja da ita wa hiya qaulul lahi tabaraka taala ita ce fadin Allah madaukakin sarki inda annabi zakariya yace yarithuni wa yarithu min ali yaqub ku duba fa yace ya gaje ni kuma ya gaji familin annabi yaqub magaba daya fa naqulu sai mu ce wanda ya kafa hujja da wannan ayan akan gado awwalan da farko innahu la yaliqu bi rajulin salih bai dace ga mutumin kirki annabin Allah irin annabi zakariya an ya Allah tabaraka wa ta'ala waladan ya roƙi Allah ɗa hatta ya risa mala faqad wai don ya gaji dukiyan shi kawai fa kaifa narda hadha li nabiyyin karim ta za a mamu yadda da wannan wai shine ma'anan nufinsa ga annabi mai daraja irin wannan wa huwa zakariya an tsala waladan ya roki ɗa kawai wai don ya gaji dukiyarsa wannan ba zai yi ma ga annaba ba na biyu almashuru abin da fi shahara anna zakariya kana fakiran a tarihi ma annabi zakariya talakan fakiri ne ya amalu najjaran yana aikin kafinci fa ayyu malin inda zakariya don Allah wani dukiya ne zakariya yana fama da da'awa yana fama da wa'azi yana fama da gogormaya sannan kuma ya dawo ya dan yi carpentry da Allah irin wannan yaushe zai tara wata dukiyan da har yana addu'a Allah ba shi da zai zo ya kwace ta hmm? fa ayyu inda zakariya hatta yatluba min Allah tabaraka taala an yarzuqahu warisa wani dukiya ne annabi zakariya ya tara da har zai roƙi Allah ya bashi ɗa da zai gaji dukiya balin aslu da ke asali gaskiya fi anbiya illahi game da annabawan Allah tabaraka ta'ala annahum la yubquna al-mala su ba sa mabarin dukiya su dukiya na shigo hannun su za su me za su rarraba za su rarraba manzo Allah fa da ya rasu silkensa na yaƙi wajen jingina yake a hannun ba yahude ba ya karɓi rabin buhun mai alkama rabin buhun alkama kuma matan shi ma tara amma rabin buhun alkama ya aka samu ya mutu ya bar ana man yin shi jingina bal yatasaddaquna bihi fi wujuhi alkhair da dukiya ya shigo annaba suna rarraba shi ne kawai a fuskokin alkhairi duk abin da zai amfani mutane mutuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin suratul nuri nake ji ko suratul ahzab ma san shi sun sun yi gangami suka haɗa kai suka ce manzo Allah fa baya ba mu gwalagwalai da zinari da gold kun san mata wajen gol? kun san mata wajen gol? to ai manzo Allah ana ciwo ganima ana kawo gwalagwalai su zinari su menene irin na kisra nan su wanne ne da ake ta tattarowa ai sai a zo da su kai sai manzo Allah ya rarraba su a kai baitul mal a ce a rarraba al'umma in wani abu ya taso su suna gani ai su ne kamar first lady na manzon Allah ya kamata su fi matan kowa ne saba ado saba ado kullum ya masu yanzu aka shigo da abu har ka kwashe ka fita da shi Allah wanda yadda da shi mu ba a ba mu ba mu kullum complaint din kenan Allah ya ce wata ya saukar da aya ce ya ayyuhan Nabiyu ya kai annabi kulli azwajika tara matan nan ka faɗa musu wannan saƙon. in kuntunna turidna alhayata ad-dunya wa zinataha idan rayuwar duniya kuke so da kawatta to fata alaina ku zo un unsake ku wa umatti'u kunna ko in ba ku abinda kuke so wa usarrih kunna sarahan jamilan un sake ku murabu saki saki mai kyau din mu in ba ku abin da kike kuke so amma ba zaman aure tsakanin da wa in kuntunna turidna eh, akhirata ko ko wa in kuntunna turiduna turiduna Allah wa rasulahu wa daral akhirah idan kuma Allah da manzonsa da rayuwar lahira kuka zaba fa inna Allah a'adda lil muhsinati min kunna ajran azima Allah ya tana dawa masu kyautatawa daga cikin kula da mai girma a aljanna to wannan yana daga cikin fikihu wato kana iya ba matanka option ta zaɓi zama da kai ko ta zaɓi mai saki mutum ana kiran matan shi ya ba ta zama ya ba ta zaɓi daga wannan ayan ne suka yi deducting wannan hukunci sai manzo Allah ya ba matan shi option ko a ba su gwalagwalan su tafi ko kuma su zaɓi zama da mai. sai suka ce sun zaɓi zama da manzon Allah aka ce to ba gol ba maganan gol daga yau ko wani abun duniya Allah ya da muku naku a can ina fata an gane ko to me yasa har suka kawo wannan complaint ai annabi bai barin wani abu a gida ne bai barin wani abu da an kawo yana fitar da shi ina fata an gane ko sai suka zaɓi wannan to shine malamai suke shiga in ka ba matanka zaɓi ka ce wance eh ki zo na za ba ki zaɓin ɗayan biyu duk wanda kika zaɓa na ba ki ki zaɓi zama da ni ko fita tace ko ko ta ce na zaɓi saki ka zaɓi saki tunda kace na baki ku lura zo zan baki zaɓin abu ɗaya duk wanda kika zaɓa na baki kaga ka zartar da bayarwan kafin ka ba su ma option din sai ta ce na zaɓi sake to ta sau amma in ce zo ki zaɓi abun biyun nan duk wanda kika zaɓa zan baki sai ta zaɓi sake na ce to ki ai dama baka ce na baki ba a can ka kawo shi in ne na ma baki kawai to ta sako. a nan kuma ka ce zan zan ba ta ai baka ba ta ba sai ta zabi sakin hanci to na ba ba wanda zan abin nan to wannan shine na ba as example annaba ba sa barin abubuwa a cikin gida ba sa ba suna wadata iyalansu su kyautata musu jinci da sa babu zalunci babu wannan amma fa amma fa ba wai irin extravagance din nan extravagance mun taba tuna aiki. shi san sayyidina Umar yana raba abinci ko yana sabin yana sabin jama'ansa shine amirul mu'minin an tara jama'a na cin abinci ya musu abinci mai kyau da nama da miya shi ya rike bokitin miyan haka da nama yana yana bi yana bi in ya ga baka babu nama a gaban ka sai ya kara maka ya zuba maka miya sace akwai abin nan sai yayi bako bako musamman na amirul mu'minin sai amirul mumin ya ce ya zo ya shiga layi a zuba mai ta a ai da amirul sai mun shiga ciki ai sai mun shiga yana gani ai wannan tun da talaka ne a waje suke ci shi tun da bakon amirul mumin ai in an shiga wancan ya doke wannan ai wancan ya doke wannan da aka shiga sai ga amirul mumina ya dauko dan man gyada gyada haka da dan gishiri shi gura ba miyan ma ba nama yana da ya ajiye a gaban mutum yana sallan abu yana yake bismillah mana ki <laughs> a ina tuna na ɗazun nan ne abincin ɗazun nan ne da waɗancan suke <laughs> ya ga wannan bai ma kamo shi ba sai da ya sani da ya shiga layi ai bai san abun haka bane to ka duba yadda suke Allah ubangi ya da su gaba to wannan ma sayyidina Umar ta ya za a yi da aka sa masa fredo ai abdullahi dan umar ya gaje shi me yace ci kul ni abun da na dauka ya ishe ni da family na to da son mulkin ne tara kudin ai zai ce maza to shine to salisan abu na uku ko ba haka ba dawa abu na ɗaya raddi bai dace mutum salihi annabin Allah irin zakariya ya Allah don ya bashi ɗa da zai gaji kuɗi ba na biyu abinda ya shahara da zakariya shi talaka ne kafinta ne ma me ya tara ma yana fama da jama'a yana fama da kafintar har a ce ya tara kuɗin da zai roƙi Allah ya bashi ɗa ya gaje shi na uku wa huwa ma yadullu alaihi siyaqul aya in ka duba yanda salsalan ayan ta faro to karshen ta din yana nuna ba kuɗi bane ba yaro kiɗa ba ne don kuɗi domin ya ce ya Allah ka bani ɗa da ya ni wanda zai gaje ni wa ya min ali ya akuba ya gaji kuma familin annabi ko? zurriyan annabi yaƙuba duka annabawa ne su annabi yusuf da 'ya'yan shi goma sha sha sha sha biyu kam sassan fi ali ko. idan haka ce ya gaje ni ya gaji dukkan iyalan annabi yaqub iyalan annabi yaqub din nawa ne wa aina yahya min ali yaqub ina annabi yahya yana daga cikin ali ina shi annabi yahya zai iya gadin dukkan zuriyan abun nan hmm? kaman kai ne ya Allah ka bani dan kamar iyayenka da kakanninka da gidanku da zuri'anku da can sama duk malamai kun gaji malanta ina fata an gane kai ma sai Allah ya yi kamalami sai ka ce ya Allah ka bani da da zai gaje ni gaji iyaye da kakannina biman in ka fahimta ya gaji ilimin da daga iyaye da kakanni har ni ma na gada amma idan ka ce ya gaje ni ya gaji iyaye da kakannina ina ƴaƴan waɗancan din da ɗanka har ya gaje ka ya tsallaka ya gaji waɗancan dukkan ina yake ina zai tsallaka wani bai bulokin din shi ba a waɗancan suna da ƴaƴa me ya zai kai shahar ya tsallake baban shi ya gaji waɗancan ta inda zaka gane ba gadon kuɗi bane gadon ilimin da gidan ya gada ne ake mutu Ali Yaqub hum Musa bari ku ji suwaye Ali Yaqub Annabi Musa na cikin Ali Yaqub sabon Annabi Yaqub ne Annabi Dawud Annabi Sulaiman Annabi Yahya Annabi Zakariya eh wa aqwamuhum suma da ƴaƴansu da zuriyarsu da jama'ansu bal kana kullu anbiya'i bani isra'il sai dukkan annabawan banu isra'il da Allah ya aika banu isra'il min ali yaqub ne dukkan su daga zurriyan annabi yaqub ne to sai annabi zakariya ya roƙi Allah ba shi da zai gaje shi ya gaji waɗannan dukkan annabawan da iyalansu da ƴaƴansu don shi ne kawai mai cin gado mai son kuɗi li'anna isra'ila domin shi isra'ila asali huwa yaqub huwa yaqub ma'anan isra'ila a yaren hebru shine bawan Allah Kamar a ce abdullah abdullah to ya annabi yaqub saboda nagartan shi ake kiran shi isra'il wato bawan Allah ko mu anan in muna zane mu ce ka Allah aiwa ne bawan Allah wai ba bawan Allah ba ko ma bawan Allah dan sara su kama bawan Allah amma idan kana ka Allah aiwa ne bawan Allah wallahi billahi allazi bawan Allah bi ma'ana an san shi da nagarta da kamewa da addini da tsoron Allah ina fata an gane to haka annabi yaqub yake sai aka sanya mai isra'il bawan Allah na shi yasa ƴaƴan da aka ya haifa da ake kiran su banu isra'il ai banu yaqub ƴaƴan annabi yaqub eh? to wa huwa yaqub banu isra'ila din nan sune ayan annabi yaqub fa kaifa bi baqiyati bani isra'ila min ghairi al anbiya to sauran 'ya'yan banu isra'ila da jikokin da can wanda ba annabawan ba su kuma ya za a yi an ce duk yaya ya gaje su dan annabi zakariya ya gaje su ko waɗancan ba su da gado kenan idan fa kam sayakunu nasibu yahya to a zama mu dauka yahya ma zai gaji zakariya ya zo ya gaji dukkan banu eh, annabawan banu isra'il nawa ne rabonsa dauko ko na america ce ga kaso yaya nawa ne a rabon gado in ka ce kuɗi ne in ka ce ne mun san dai idan mutum kai kana da Allah ya baka mata da ƴaƴa maza ko da ɗa namiji ne ɗaya. To, ɗa namijin nan zai hana kannanka gaba ɗaya gadon dukiyanka. kai uban wannan ɗan in ka mutu ko biliyon nawa ka mallaka Allah ya baka ɗa kwaya ɗaya namiji to kannanka da yayyunka maza da mata gaba ɗaya ba mai gadon ka ko ba haka ba mun sani yawa ba mai gadon ka to ina ne su waɗancan suna da ƴaƴa Yahaya har ya gaji Zakariya har ya tsallake ya gaji waɗancan duka annaban duk da cewa ga ƴaƴansu shi ta wace kofa zai kullo har ya samu kaso wani suna da ƴaƴa maza kaga magana cewa gadon kuɗi ne ma bai taso ba kuma innahu mahjubin bil far'il wari kowane mutum ƴaƴan da ya haifa za su bulokin kowa su hana kannan da yayu gado saboda haka anan zamu gane fala shakka anna qawluhu yarithuni wa yarithu min ali yaquba yaruddu ala qawli wannan raddi ne ga maganan mai cewa innahu arada wirasatal mal mai tunanin cewa gadon dukiya wanda zai gaji dukiya annabi zakariya yake nufi ta wannan rejected bal zakara yaqub ya ambaci yaqub ne me yasa yace ali yaqub lianna yaquba nabiyyun wa zakariya nabiyyun fa arada an yirisa an-nabuwata wal ilma wal hikmata tunda annabi yaqub annabi ne shi ma zakariyan annabi ne sai ya roki Allah ya bashi da da zai gaje shi shi ya gaji yaqub wato dan shi ma ya zama to menene annabi yanda uban shi da kakan shi annabi yaqub suka zama to annabawa wannan shi gadon annabci ne da ilimi da hikima ya roka rabi'an raddi na hudu wa huwa qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ta sallaya ce inna ma'ashiral anbiya ila nuratu mu taron annabawa gaba ɗayan mu mu ba a gado mu au qauluhu ko manzo Allah ta zai ce inna la nuratu mu ba a gado mu ma tarakna sadaqatun abinda muka bari sadaka ne waja fil hadith ya zo a wani hadisi kuma har ila yau manzo Allah ta sallaya ce innal anbiya su annabawa fa lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman ko yalla su annaba ba su bar gadon dinari da dirhami ba wa inna ma warrathu ilma eh can al-ulama warathatul anbiya ko fa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa inna ma warrathu ilma faman akhadha bihi akhadha bihawzin wafih ta annabawa ba wai gadon kuɗi dinari da dirhami naira da dala da euro da riyal suke bari ba in sun mutu a'a suna barin gadon ne ilimi suke bari wata rana abu huraira allah ubangi yarda da shi yana yawo a cikin kasuwa ta madina sai ya ga yadda mutane suka shagaltu kawai da kasuwanci kamar irin lokacin mu ina fiye da wannan don inda duk inda ka je business kiosk tire an zuba na an zuba na an zuba na an zuba mai gadi a gida ma shi ma fa ana business da wani abu an kulki haka shi ma ba za ka rasa mantaleta ba ba za ka rasa goro ba ba za ka rasa sigari ba ba za ka rasa shi ma ko ina ka je yau sana'a sana'a sana'a sana'a sana'a sana'a da an dan samu wani stock a bakin titi business da an samu can wani lungu business da an samu can business ya ga mutane sun shagaltu kawai ma malam da kasuwanci abu huraira sai ya yi ya yi ƙara ya ce ya ku jama'an yan kasuwanci sai ce ku garzaya maza maza ku je masallacin manzo Allah ana raba gadon manzon Allah nan ana raba gadon manzo a yi eh, kaji ana rufe shago ratatatata ana ana gudu ana shiga masallaci su dai ba su ga inda ake haka ba suka dawo yana kiran su a kasuwa abu wurin mun je ba komai tuni abin da muka gani ba waɗanda suka gani a masallaci da ba wanda muka gani mu ba mu dai mun samu waɗansu can suna karatun qur'ani waɗansu nan suna karatu wani nan yana ba da ilimi wani nan wani malami yana ba da fatawa kaza kaza ta to ai shine gadon manzo Allah da ake raba eh kuke nufi da kun shagaltu ba kwa karatu ku dan taba mana ku je can kuna istighfari kuna karatu kuna dan samu abin nan ai gadon manzo Allah ake raba ai annabi bai bar gadon kuɗi ba na ilimi ya bari shi ake raba a can a masallacinsa suka ce oho mu da ce ai da haka aka gaya mana da mun shirya wa zuwan ya samu addu'a zan shiga dai zan shiga karatu masallaci wai wani ne ka sa shi addu'a samu addu'a insha Allah muna so mu fara zuwa wai ka sa shi addu'a haka za ka tara to kaga duk ya nuna su ba kuɗi suke bari ba gadon ne ilimi sani addu'a insha Allah mana zan sai fo za a gamu a sabar da lahadi awa na ma uku uku ko no problem a weekend ko so biyu a weekend amma 3 3 hours haba mama mu shiga kawai an ji kuwa awa uku a sati sai lahadi awa uku ba mu shiga samu addu'a malam za mu sai fom ka yi ta addu'an ko wanda ya leko sayan fom din ma haka za ka tarar da an ce kwana hudu ne a makwace a ba mu da tayi. da an ce awa shida shida a ba mu da tayi. amma awa uku daga mako sai wani mako a shi kenan kan ka za ka tarar Allah wanda ya rufa mana asiri to insha Allah idan Allah madaukakin sarki raya mu gobe za mu tashi akan raddin da aka yi akan wa warisa Sulaimanu Dawud ɗaya ayar ta biyu za mu ji raddin da za a mata da izinin Allah subhanahu ta'ala da fatan Allah ya mana albarka gaba ɗaya ya nuna mana gobe lami lafiya ya shirye mu ya nuna mana gaskiya duk inda take gaskiya ce ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya da fata duk inda suke fahimtar da mu ya ba mu ikon kauce musu wanda suka kauce saboda shubuhan Allah ubangiji ya dawo da su ta farki madaidaici su kuma sahaban manzo Allah gaba ɗaya Allah ubangiji ya yarda da su manyan su da ƙananan su mazan su da matan su Allah ubangiji kuma ya haɗa mu da su a gobe kiyama a daru salam innahu waliyu zalika wal qadiru alai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh